himma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon tamu ke muna bayanin yadda jami'an binciken abinci ke zuwa duba shagon abinci ba tare da sanar da ita ko kuma mai shagon ba. Yau anan ne za mu ɗora. To Cecilia, ko kan ɗan baiwa waɗannan mutane na goge haƙori. Dai Allah dai annabi no ba ba za su ma karba ba wato duk lokacin da sun zo ina nan na cikin da wanci a'a dan Allah ga pepper soup mana kasha sai su ce eh. wai sam alambaram a'a ga dan jollof rice mana kasha eh. a'a a'a a'a ba za su ci su dan <laughs> to amma ko dan gwadawa ba za su yi ba su ce bari mu ci mu ji yadda yake no za su ce maka to za mu za dawo ranar da ba mu aiki mu zo mu ci mu biya da kuɗin mu so amma dai su za su dai kawai suna so su zo su yi aikin su kuma um, um, ba wani masala ba wani damuwa akwai wani sun da suna da kirki da za su zo fa su ce ki gani fa ba wai na zo in baki ciwon kai bane na zo in gaya miki fa ki gyara wannan ki gyara wannan ki yi wannan idan akwai damuwa kenan mm. domin idan eh, shi kamar yanzu wannan din ya fita hmm. eh, ko kuma idan nashi aikin ya kare akwai wani eh, ana canza inspectors din mm, shekara biyu ana canza su so kamar yanzu wannan inspector da ni na riga na saba da shi da hmm. nan da shekara biyu wani daban ne zai zo to shin da ya biya ce oke to wannan yayi daidai wannan daban da ya zo nan zai iya zo ya ce a'a faki canza ba haka bane So ba su karɓan wani abu wani kuɗi in su dai sun zo gondo ka zauna da shiri. So kuma sun fita sun tafi kuma ka zauna da shiri don akwai wani da zai iya shigo kuma kuma ba wai ma kawai um, sabta ba za su zo suna neman zancen um, za su inspecting electric so akwai building inspector akwai health inspector akwai kuma um, entertainment inspector so su inspectors in duk suna nan kashi kashi kashi kashi kashi daban ne. Oh. Eh, kowa yana zuwa ya zo ya duba ya gan wai efa eh, mm-hmm. eh ka yi abubuwan da ya kamata ka yi amma yanzu bari mu koma cikin gida Cecilia tana da iyali tana da mai gida tana da yara biyu ya take daukan ɗawainiyar waɗannan bangare kuma na harkokin rayuwanta to yanzu um, da yaran ina da um, ina da Vanessa shekaranta goma sha biyu sai kuma Erica ita nata shekaranta goma kuma mai gidana so yanzu kan da muka yi shine ne um, kafin man bude shago mun raba kamar um, da safe mun kai su makaranta um, ni zan iya zuwan aiki da safe sai kuma idan na dawo sai shi kuma ya je aiki da yamma so that at all time kowane lokaci a kowanne yana zama yana gida eh yana yana akwai mutum gidan da yana lura da su amma kuma yanzu da shago na bi na bude kuma ina aiki uh, ina bude shago kowane seven days a week like so muna budewa daga ranar monday har zuwa ranar sunday so ni idan na je shago sai shi kuma yana zuwa aiki sai kuma muna da watan da tana zo ta lura da su To wurin aikin ku daban ne ko ko duka shagon kuke aiki? No, wurin aikin mu daban ne. So shi yana zuwan nashi aikin sai ni kuma ina nan na concentrating da shago. Su kuma yara suna makaranta lokacin? Sai iya eh, yara suna nan suna makaranta. Sai in akwai wani abu kuma za mu iya kira shi zai iya dawo ya zo ya taimako a gida. ko kuma ni idan um, ma'aikatan in suna da komai da komai da suke bukata kuma ba su bukata na gudun, zan iya ni in dawo in lura da yara a gida. Oh, wata ma ba dole ma sai kina nan ba za a yi kasuwancin kenan za a buɗe shagon yana yiwuwa kina gida ana ana kasuwanci. ya kamar yanzu da kana magana da nima ina gida na bude shagon tun shekara shida kenan ko mm. so masu um, ina da masu dafuwan da suna a cikin kicin za su zo su yi mana dafuwa da safe sai kamar um, karfe biyu za su iya gama nasu aikin su tafi sai um, sai akwai masu sayarwa su akwai mutane a gaba a dining room kenan banda za su in customer sun zo suna gaishe su su ce um, me za mu iya kawo maka kuma me kake so ka ci sai su ɗauki ka sai su tura zuwa cikin kitchen sai akwai kuma wanda suna aiki da yamma da za su sa abincin sai wayannan mutanen da suna aiki a gaba za su zo su ɗauka su kawo maka kuma sai su kawo maka ruwan wanke hannu kuma kana son um, ruwan sha ko kuma kana son juice za ka iya gya musu. Ya kika samu matsala wurin samun aiki ko ko da zuwa kin samu aiki ba tare da wani damuwa ba? No no no no akwai uh, akwai damuwa akwai rabuwa don kamar cultural differences irin kan da su suke yin abubuwan da mu ba mu um, gane ba mm. amma kuma kamar yanzu da na nan da shagon um, abin cin abinci kuma specifically abincin Nigeria akwai mutane da suna zuwa um, kamar sun zo daga nigeria za su iya zo su ce don Allah fa anti ina neman aiki to idan akwai space zan iya ce to bara mu bayar da wannan abin a trial amma kuma bana da bana da space da zan iya dauke su zan ce musu to su yankuri amma dai a nan america akwai wuyan samun aiki amma dai ka nuna dedication ka ce kana son aiki za ka iya samu to yanzu mutum ya kira ki daga jos ko kuma daga najeriya ce cecilia ina so in zo america wani eh. kuma ba wai yana ba karatu zai zo ba yana so ya yadda kika samu sauyin rayuwa shi ma abin da yake so ya zo nema kenan wani shawara zaki ba shi shawarar da zan gaya mishi zan ce to shine fa ya daura bantan shi <laughs> don America ana ganin America TV ko kuma in sun kira mu sun ce gashi fa suna da damuwa za mu iya tamake su ba haka ba ne don America yana da wuya idan ka ce kana so ka zo um, abin nan America in baka da wani da zai iya directing ɗinka ya sa ka a hanya da kyau za iya juye ka a ce maka kai wannan kai wannan kai karan kanka ma za ka ce me ka zo yi a abin a america din to uh, cecilia mun gode kwarai kwarai da gaske to ma saurare an ce laifin daɗi karewa yau kuma da wannan hirar muka kawo ƙarshen wannan shirin sai wani sati a jimu da wani sabon bako ko bakwa yanzu amadun bakwar tamu cecilia dama da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi take riga in ji Riga da busa shi take riga in ji Riga babu busa shi, riga babu busa shi dajin Allah. Lale, na na ƙiba Muhammadu in shi ta kasawa. na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari in rame dai kai bari in rame shi alhari